Kana magana da masu garkuwa da 'yan makaranta. Jami'a na Greenfield? Kwarai da gaske su ne kake magana da sunan yanzu Baleri wanda ke nanata cewa da gaske ke yi wajen barazanar ya bayyana cewa yanzu haka akwai mata goma sha biyar da maza biyu a hannunsu da suka hada da jikan marigayi sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris mai suna Hamza. Yayin da Baleri ke cewa iyayen yaran sun turo musu diyar da ta kai naira miliyan hamsin da biyar ya ce sun sassauta daga wajen naira miliyan ɗari shida da suka nema tun farko kuma sun yi amfani da kuɗin da aka fara turowa wajen sayawa yaran abin da ya zayyana da garin kwaki. saboda muna jin gwamna yana labari yana imomuwa a kan mu na cewar shi bai da lokacin da zai iya ɗaukan kuɗi ya bai wa wani ɗan ta'adda domin ɗan ta'addan ne ya je ya kara makamin da zai saya ya gaya ma iyalansa duk wanda ya fita an ka kama shi naira biyar bai iya ɗauka ya haƙura ya yahi saboda mu nuna ma duniya gwamnati Najeriya ta kasa ko ba ta kishin Najeriya dalilin da ya sa mun ka kashe mai makaranta kenan yanzu baleri kai ka yadda kai ɗan ta'adda ba ne. <laughs> ba ta ta da mai neman abinci na na samu zantawa da ɗaya daga yaran wato Hamza wanda ya buƙaci a kawo musu ɗaukin gaggawa. Muna son gwamnati ta taimaka mana sannan a yi sulhu dan Allah. Suna barazana da gaskiya kan rayuwarku? Ba barazana ba ne fa, inda sun kashe mutane biyar daga cikin. Mana magana su yanzu faɗa ba wasa suke yi ba kenan. Ba wasa suke yi ba, duk abin da suka ga suna aikata shi. Ita ma ɗaya daga ɗaliban mata Abigail Usman ta ce kara ɗauki barazanar barayin da gangan. Domin duk abin da suka faɗa suna aikatawa, aka kashe mutane biyar ku a cika mu kuma in sun ce sun yi abu za su yi shi. A turo musu kuɗi ko a ci gaba da ba su hakuri ne su kyale ku dawo gida. Ku turo mana kuɗi din don Allah a sake mu domin hakuri ya sake mu a nan ba. Kawayen gabanku guda biyar da aka harbe a gaban ku aka harbe su ko kuma labari kuka ji? Eh an tafi da su a gabanmu kuma iyayen mu sun gangawa din. Bigil me zaki cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran mutanen Najeriya kan halin da kuke ciki? Dan Allah su ya kuri su tamake mu su kawo kudin nan gobe domin ba su kawo ba gawo mu za zo a kwashe. Madugun Barayin Aleri ya ce wannan shine wa'adi na ƙarshe da zai bayar na yau Litinin din da ƙarshe ni ma ina ba da shawara wai ana sanya ma mashukan mu tiraka akwai mashinin da mun ka cire ma tiraka layuka an ka tiraka <laughs> wai an tura an ma to mu da shi kanmu ke da Allah shi ba su shiga gari ya za a yi tira kanmu a kama bayan kuɗi naira miliyan ɗari da honda honda boko haram kwara goma wanda za a kawo mana ba mu hunsi in ka kawo wannan gobe za su koma in ba a kawo wannan ba A ranar talata insha Allah za a ga gawo sai dai an ga gawar su kawai a zo da na a har yanzu akwai ɗaliban kwalejin kimiyyar gandun daji da ke hannun wasu gungun barayin da hakan yi mai da jihar kaduna mafi fama da ƙalubalen barayin mutane gwamnatin kaduna na nana ta bata mara baya ga biyan kuɗin fansa nasiru da maili kaya murar amurka daga abuja najeriya